Owa sur votre Google application. Stay with us. Jobless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata 16 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar ta ce ta gano wani shiri na coge a babban zaben kasar da ke tafi zargin da bangaren gwamnati ya karyata. Za kuma a ji cewa ana shirin mai da wasu dubban 'yan gudun hijira a jihar Borno arewacin Najeriya gidajen da gwamnati ta tanadar. To amma ko a lokacin da ake gina gidajen 'yan bindiga sun yi ta kai ziyara. Sannan za mu sake leƙawa Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da shirin labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Aisha sule da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 600 a babban birnin kasar China. A jiya Litinin an samu karuwar adadin masu cutar bayan da jami'ai suka tabbatar da sababbin masu cuta. An sanar da bullar cutar ne a karan farko ran Alhamis wanda aka danganta da kasuwar kayan abinci dangin kifi a Zimfradi da ke kudu maso yammacin birnin. An killace kusan mutum dubu casa'in da ke zaune a unguwanni a gidajensu ana kuma gwada su. Hukumomin Beijing sun hana waɗannan mutane da ke da hatsari sosai barin birnin. Haka zalika sun hana motocin haya gudanar da sana'arsu. Duk da wannan mataki da Beijing ta ɗauka, an samu ɓullar cutar COVID-19 a wajen babban birnin a wajen babban birnin an sami akalla mutum guda dauke da cutar a lardin Shinyun bayan da ya taso daga Beijing ta jirgin sama. Birane da dama na umurtar matafiya daga Beijing su killace kansu saboda hana sake yaduwar cutar da ta faro daga birnin Wuhan a ƙarshen shekarar bara da ta haddasa annobar da ta kama sama da mutum miliyan takwas kuma wajen dubu 436,901 suka mutu. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO, Dr. Michael Ryan, ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva game da rashin haɗarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama, yayin da ƙasashen Turai da dama suka buɗe iyakokin su ga masu yawon buɗe ido. babban daraktan who dr tedros adhanom ghebreyesus ya gargaɗi jama'a game da yiwuwar sake yaduwar covid-19 a ƙasashen da cutar talafa tedros ya ce ana samun rahotannin sababbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a kowace rana a duk faɗin duniya a cikin 'yan kwanakin nan ya kuma gargaɗi ƙasashen da suka daƙile cutar su kasance cikin shirin karta kwana ya ce akasarin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar a amurka da kudancin asiya ne daga cikin kasashen da ke kudancin asiya akwai pakistan inda masana suka ce adadin waɗanda suke ɗauke da cutar coronavirus zai ninka da zuwa ƙarshen wata idan al'ummar ƙasar suka yi watsi da ba da tazara su. har yanzu dangane da annobar covid-19 a nan amurka wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar covid ya ninka har sau goma sha biyu tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar manya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwa sosai sun hada da ciwon zuciya da ciwon suga da kuma huhu wani bincike da jami'ar chicago ta gudanar na nuni da cewa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na amurkawa Baƙar fata na da aboki ko dangi da ya mutu daga coronavirus idan aka kwatanta da kaso hudu cikin ɗari na fararen fata masana a harkar lafiya sun bayyana rashin samun kyakkyawar kulawa daga cikin dalilan duk da cewa akwai waɗansu dalilan da suka haddasa hakan a wani hasashe daga wani gwaji da tsangayar lafiya a jami'ar washington ta gudanar na cewa mace-mace a nan amurka sandiyar coronavirus ka iya kaiwa dubu ɗari biyu nan da zuwa watan oktoba bana ranar alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar burundi da aka zaɓa everest da yashimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado pere nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar a makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaɓa ba tare da bata lokaci ba. Jam'iyyar NCDD FDD ce ta zaɓi inda ya shimiye da ya gaji Nkurunziza. Ya yi nasarar samun ƙuri'u kashi 60 cikin 100 a zaben na watan Mayu. Wanda jam'iyyar adawa da ba ta yi nasara ba ta yi zargin cewa yana cike da maguɗi. Da zai yi wa'adin shekara bakwai ne kafin ya tsaya takarar a sake zaɓarsa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da ƙasar a wani mataki da zai ƙara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. Kafofin sadarwa ta Koriya ta Kudu sun sanar da jin wata ƙara mai ƙarfi tare da tashin hayaki a yau Talata kusa da rukunin gidaje na Kaesong wanda ke ɗauke da ofishin hulɗa da ƙasashe na Koriya jim kaɗan ma'aikatar haɗa kai ta sewell da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin koriya ta arewa ita ma ta tabbatar da rugujewar ginin wanda ta danganta da ƙara mai ƙarfi duk da cewa rugujewar ofishin ya girgiza sewell ya shiga tarihi tun da ya yi watanni ba a yi aiki a ciki ba ma'aikatan koriya ta kudin sun ƙauracewa ginin ne tun a watan janairu saboda ɓullar coronavirus Tun a watannin baya ne jami'an kasar Koriya ta Arewa suka yi barazanar rushe ofishin da suka kira mara muhimmanci wanda aka samar a shekara ta 2018 domin sasanta tsakanin kasashen biyu. Kasar Koriya ta Arewa na jin haushin Koriya ta Kudu da ta kasa hana 'yar kasar da ke gudu da kuma 'yan gwagwarmaya daga jefa mata rubuce-rubucen ɓatanci ta kan iyakarta. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Za mu fara daga jamhuriyar Nijar, inda gamayyar jam'iyyun adawa ke zargin cewa ana shirin yin coge a zaben kasar da ke tafe. wanda suka ce hakan na iya kaiwa ga shiritar da batun bin diddigin kuɗin da aka ce an sace a ma'aikatar tsaron ƙasar ɓangaren hukuma kuma na cewa ya dukufa wajen gudanar da sahihin zaɓe sulamin mu barma gare ka a sanarwar da suka fitar wacce yake matsayin mai da martani a hukunce game da batutuwan da taron majalisar sasanta rigingimin siyasa sai ndp ya tantauna a kansu a ƙarshen makon jiya jam'iyyun hamayya na kawancen FRDDR da FP da FUA da FDR sun ce sun gano alamar kumbiya-kumbiya a game da tsare-tsaren zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a nan Nijar a karshen shekarar nan ta 2020. Saboda haka suka ce ba za su lamunta ba da abin da suka kira take-taken mahukunta a kan batun zaɓe. Dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Masani Korone jigo ne a wannan tafiya. depute 171 akwai assembly national kuma cikinsu akwai biyar na diaspora mu ga adawa mun ce bai yiwuwa ne a yi zaɓe ba da su ba da legislative da presidential eh, zaɓe na ƙananan hukumomi shi ma muna jin ana jice-jicen wai ana cewa ba a yi shi ba to wannan ya zan can banza kuma ya zan gyaran ragga. mu ga adawa babu wani zaɓe wanda za a cewa mu yarda a ɗaga shi ko da minti guda. Yanayin ta ci ba ta ba da ake ciki dangane da badakalar kudaden ma'aikatar tsaro na daga cikin abubuwan da ke haifar da ciza yatsa a wajen 'yan hamayya. Waɗanga mutane da sun ka sa an ka sai da bindigogi waɗanda ba na kwarai ba su za mu sun ka an ka kashe su gaban za ka makarnai ya kamata 'yan Nijar su san da ba su ganin tausayin kowa cikin ƙasar ga. Don wannan ne mu adawa muna son cikin gaugawa duk wanda akwai hannun shi cikin wannan banna da an kai ta minister de la defense a mai shari'a ta gari shugabannin jam'iyyun kawancen na FRDDR da FP da FUA da FDR sun kuduri aniyar zame kafar wando domin kalubalantar hukumomi a kan dukkan matsalolin da suka addabi jama'ar Nijar a yau kamar yadda Honorable Isa Kamanzo ya bayyana. Ba a samun inci fa a kwance a cikin ɗaki. Wuya in ta wuya sai wata wuya za ta kore ta. Muna kiran 'yan Nijar ga baki ɗaya da militan kinmu da wanda ba militan kin ba da sympathizan kinmu da duk wani masu kishin niger su jire nan zuwa ɗan lokaci ko 'yan kwanaki kaɗan za mu yi kiransu kuma za mu ba su bayanin abin da za a yi abin tuni a karshen taron sai ndp na makon jiya Firaminista Birji Rafini ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan 2020-2021 a kan lokaci yayin da shugaban hukumar zaɓe Metir Isaka Sunna a nasa ɓangaren ke kiran ɓangarorin siyasa su shiga wannan tafiya domin a cewarsa zaɓe 'yanci ne kuma haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kowace jam'iyyar siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Barma, Yanzu kuma bari mu koma Najeriya, inda a jihar Borno arewacin Najeriya ake shirin kai wasu dubban 'yan gudun hijira wasu wuraren da gwamnati ta gina gidaje, amma kuma ko a lokacin da ake gina gidajen 'yan bindiga sun yi ta barazana. Haruna Dauda gare ka. Gwamnatin jihar Borno ta ce ta kammala kwaskwarai wasu gidaje da kuma sake gina wasu da yayan kungiyar boko haram suka lalata kimanin dubu biyar a kananan hukumomi ashirin da biyu da ke fadin jihar borno wannan ta ce a nan da yan makonni biyu masu zuwa za su bai da yan gudun hijira zuwa waɗannan kananan hukumomi banda kananan hukumomin kukawa da abadan da guzamala da har yanzu ba a sabon ingantaccen tsaro ba a cewar kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da gine-gine da kuma tsugunar da jama'a wato injiniya mustapha gubiyo a wani taron manema labarai da ya gudana a garin mai maiduguri gidaje kamar dubu biyar mun jara yanzu mutane yanzu za su koma gidajen su insha Allah nan da kamar karshen wata akwai wanda za su koma bama a kauyen bama wato banki akwai wanda ma za mu kai su kauri da ajiri da ngura soye da marte wayannan mutane yanzu insha Allah nan da kamar sati da kuma zai kare a garin nan aikin noma za a ja fara aikin kasuwanci da kuma su kamin kifi da kuma su kiwo abin da yake faruwa ba zai yi a ce mutane sun zo su zana cikin birni haka a cikin IDP kan ba noma ba kiwo ba kasuwanci ba zai yi ba gwamnati kadai ba zai ya tallafa ma jama'a a cikin wannan abubuwa saboda haka shi yasa yanzu gwamnati Borno ta yi kokari ta gina wayannan gidajen akan mutane su je su zauna garuruwan su su fara rayuwar su kamar da suke da in Allah ya yarda kamar da na bayana nan da sati biyu dukan kokona za ku za mu fara mutane kai mutane wayannan gidajen mu kai mu jara su wanda muna kan jara wadma shi ma insha Allah kafin nan da Disamba da yawa za mu mayar mutane gidajen su kaci kaci 70 da a lokacin gaban da aka affecting wanda wannan su a rashin ya affecting sun baci to kowane irin matsaloli ne wanda ma'aikata ta fuskanta lokacin da suke sake aikin wannan gine-gine da kuma gyare-gyare ga dai abinda kwamishin ne ke cewa za mu zo mu gina gidaje mu sa kofofi mu sa window da dare boko haram za a su cire window da kofofi su tafi da su har da kwana yake barewa haka haka mun haka excavator na wanda zan kewaye garin da rami haka kwana mai excavator yanzu so yanzu dai wannan kwana baya kenan yanzu alhamdulillah kwana uku da ya wuce nan ma suka zo da dare aka aka kashe su ma aka an karba su bindiga da sauransu alhaji sale ya guda bungas dai shine kwamishinan ma'aikatar gidaje da makamashi wanda ya ce su ma sun fuskanci matsaloli da dama musamman ma lokacin da suke aikin samar da wutar lantarki mulki a irin waɗannan ƙananan hukumomi. Eh gaskiya matsalar tsaro ne babban kalubalancin da muke. Matsalar tsaro wata rana ga ba za ka je wani wuri ba ka je ka fara aiki ka kafa pole ka ja waya ka yi wanda za su je ma suna tsoro. So don haka dole sai mun ɗauki jami'an tsaro suna bin mu da mota muna aiki kafin nan mu gama mu. Akwai barazana da kuma taɓa fuskanta ne lokacin da kuke gudanar da aiki haka? Ah lalle barazana sosai mana a wannan kauyukan Dambuwa akwai za ka yi aiki tsakanin Dambuwa da Askira ba baka samu barazanan abin nan wayannan tirarun ba. Ai yana da wahala wannan matsalar tsaro dai shi na iya cewa babban matsalar da ke taka ma al'umma barki musamman ma wajen ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da wajen harkokin noma da kasuwanci da dai wasu al'amura na rayuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yanzu kuma sai rahoto na musamman Jama'a na soma komawa da ma murmurewa a jamhuriyar Nijar bayan hukumomin kasar sun ba da izinin komawa a wuraren aiki da ma yin zirga-zirga sanadiyar cutar mashako ta coronavirus da ta game duniya. Ɗaya daga cikin sashen da ya ji jiki a jamhuriyar ta Nijar sosai a tsawon watanni biyu da hukumomi suka killace babban birnin ya mai da ma hana yin salloli jam'i guda biyar da ma sallolin juma'a shine sashen sufuri da gwamnati ta tsayar domin hana yaduwar cutar coronavirus. Shin wani hali ne ake ciki a halin yanzu bayan an sassauta dokokin yaƙi da cutar coronavirus ita ce tambayar da na yawa Ibrahim bandekin shugaban sashen sufuri na gundumar birnin Kwandi. yi ruhin da an kai ai ruhi na saboda matsalar bata watso cikin kasa ba ya mai na ta tsaya kenan dole a killace ya mai kenan nan na lokacin ba mu shiga mun mun ta ma ka iya kamar kaya mota mai kaya an kace ta shiga to tun lokacin nan da Allah wani ya gwada mana an samu damar ga abin to Allah sa an ka buda da an ka buda ina ganin azumi ya kai kwana 20 an ka buda an kace yanzu an saki kowa ta shi Trump burkin shi kawai da kamata nan lokaci wallahi matsalolin da muka fuskanta bisa ga inda mun ka doki mutane bakin dai abin da an ka bar da mutum goma sha biyu da an kabar disinaf jalo an kama shan mutum bakwai su da mun ka tsabi su gare su to kuma bayan wannan mun ka doka bakin mu doso tunda ya mai ko ka baka shiga amma mun kai lodon kaya tunda mun kai muna doka kaya mu ciki da waje muna shiga har ciki ya mai mu zo mu sarke ke mu dawo sai mu ce alhamdulillah tunda da farkon fara an hana mana kwata kwata an ka tsaya mun kai sati biyu na tsaye daga baya da an ka duba sai an ka ce a'a yanzu wannan cikin jihohi motoci masu transport na cikin jihohi abin tunda bai shahe su bai shahe jihohi duka ba a bar su su tahi amma a rage musu fashin saboda me saboda in wannan mutanen sun ka zo a samu ko ina eh, a samu dagi da ga a mace a sa metar guda guda tsakanin mu kuma haka mun kai amma sukan ci matsaloli mutum na kana bada abinci ya zama to kana transport a tsaishe ka kakkaka a je baka ta kace baka matsala ah, akwai matsala mana inda ni cewa kana tsaye kana neman abincin ka sai ka to ka kai transport kin nan ka samu eh, wani sai ya hito sa'an nan zai tashi neman abincin da zai kai gida ne wallahi sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah bisa ga yanzu da an ka buɗa ubangiji mu Allah ƙara kare mu bisa ga wannan ciwo ba mu wannan Nijar har kasashen duniya Allah kare wannan ciwo yanzu alhamdulillah ba mu da wata matsala bisa ga wannan tahiyar da muke alhamdulillah an buɗa faɗa muna muna tarfar kuma yadda muka san muka yi da farashi dama ai abin da ya sa mun ka dan kara farashi nan saboda an rage mana muwa eh, eh, ka ka ɗauki misali eh, dizinaf tana ɗaukar mutum goma sha tara an mai kashe ta mutum goma sha to sha biyu nan kaga mu dan kara kuɗin nan ba ya za mu yi mu cika mu yi complete completakin kuɗin da za mu kai mutum goma sha tara jalab tana ɗaukar mutum tara yanzu an ka an rage mata bakwai in ba mun dan kara kuɗin nan ya za a yi ta samu kuɗin nan wanda za a tunkwaya ta zama mutum tara to shi ya dan kara da mun kai yanzu kuma da Allah wani ya sa an ka ce an saki to me an namu ce ko mu kara kuɗin muna nan kuɗin mu firikin mu na da bisa gare shi mun ka kuma muna nan bisa gare da jalab da dizinaf duka bisa gare su na muke birikin mu ba mun kara ba mu marge ba masu hotel hotel na kasancewa ɗaya daga cikin masu sana'a da wuraren su ya kasance wayan tun lokacin da allobar ta bullo ya zuwa lokacin da hukumomi suka hana yin tarurruka da kai da kawo a cikin ƙasa hasali ma su masu hotel ɗin suna jiran tallafi a cewar su daga gwamnati in ji shugaban kungiyar masu hotel hotel na garin birnin kwanni alhaji abdullahi kado gaskiya duk wanda adda otal ya ji jiki mun shiga cikin hali na wala haula wala kwata tunda kwanaki da kwanaki babu mutane babu kowa babu kowa saboda an hana kai kawo ba a zuwa ba a zauwa an rihe bodan najeriya an rihe mutanen niger su ko ba su tawo an killace sanya mai sai zirganiya tsakanin mu da zuwa su tawa su wane ne to babu kowa kun ba mutane ba mu ko sai ka zo otal sai ka kwana goma ko kwana ashirin babu mutum guda haka nan na mun kai ta zama babu wani taro babu komi hakan gani muka zama cikin halin wala haula wala kuwata muna nan sai suka aiko takarda su mutanen gwamnati tare da mu ta masu otal sai suka kira mu suka ce suka aiko takarda suka ce to mu cika mu kuta mu ta asarar da mun kai mun ka cika to har yanzu takarda tana can ta zama kwandon shara bamu da wani labarin ta yan kasuwa da ke sana'a a gidajen motocin zirga-zirga sun sha wahala ba 'yar kaɗan ba sanadiyar wannan allobar ta cutar gama duniya ta mashako ta coronavirus inda suka ce wash bayan an takaita dokokin da hukumomi suka shata abinda ya ba su damar koma a wuraren nasu aiki ko sana'o'insu ko da yake har yanzu suna cewa ba su walwale ba. Ni ne Muhammadu ta jima kwanakin baya an rufe hanya mun sha wahala gaskiya amma yanzu kuma an buɗa alhamdulillah muna fata Allah mai da alkhairi ko annoba muna fata Allah ubangiji duniya ya yi ta. Eh to sau da dama kasuwanci kasa yanzu har yanzu ba a warware ba mutane sai ga mota ta taho ga mutane sai dai dai dai ana sai amma alhamdulillah tun da ba mu yi tun da yanzu muna yi kai alhamdulillah wata ran a samu wata ran na haka haka dai amma dai mun gode mu Allah tun da an kabuda muna fata Allah ya tabbatar mun dimbin alkhairi ni suna na lawali wallahi kwanakin baya mun sa wuya amma yanzu dai za a ci alhamdulillah saboda muna nan ga samu abin da za mu ci abinci da iyalin mu yanzu dai mun gode ma Allah wallahi muna tattaba saboda dai tun dai ba ce wani bani ishirin ko arba'in ka sayi tunda ana sai guda guda kana sama abinci wanda za ka sayi ka ta gida a bar magana kwanakin ba zama kwanakin ba <laughs> akwai mutane dama sun shiga bashi garin ga wallahi hal yanzu dai mutane ka san in ka ki bashi mutum <laughs> dole ne ki yi kokari ka mai da mai abin shi Allah ka mana sauki a halin yanzu Allah ka mana sauki a al'amura an ci gaba da buɗe kasuwanci duka Nijar kenan abin da akwata gare mu wannan turuce da suke faruwa a baya a yanzu ubangiji Allah ya tsawata mana su kuma kasuwanci yanzu wanda an ka buɗe alhamdulillah sannu sannu dai ga yanayin shaɗan gudana gudun hali sai dai a gode ma Allah ga abin da yake zuwa da kuma abin da zai gabata a yanayin mutane akalla da yanzu a cikin biskin sai ka iske ba za su ci kowa saboda mafi yan kasuwa sun kare sai dai dai masu dan karhin arhi sosai da abun da ka saba ba ka iya kabarin shi sai su zaka guda guda guda biyu guda uku haka kenan muna fatan nan zuwa gaba Allah ya dora kowa a cigaba da kasuwanci a bangaren masu kula da harkokin abinci a shigo da shi jamhuriyar Nijar ko a mallaka da shi zuwa ƙetare su ma sun yi bayanin cewa lalle ba a rasa ba irin matsaloli waɗanda aka fuskanta can baya musamman ta la'akari da cewa mutane sun rage kai da kawowa balle su yi amfani da abubuwan abincin amma dai nasu sashe bai samu doguwar matsala ba saboda gwamnatin ta ba da izinin a shiga da hitowa da abincin ga isiya biya muradi abin da shahi shigo kayan abinci shi ma alhamdulillah shi ma yana ga in baka manta ba tun sa'ilin da an kasa nan dokoki na tsaye da abin da shahi killace irin ya mai da abin da shahi sauran jihohi namu amma shi abinci ba a taka mai burki ba shi dama bai cikin takar doka shi tun farko abinci an ba da dama illa sifiri na al'umma shi an katsaye suwa in ka kiyaye tun daga wannan lokaci abinci ba a taka mai burki ba kuma alhamdulillah tun daga wannan lokaci al'amuran abinci suna shiga cikin kasar waje kuma suna shigowa daga cikin kasar mu kuma namu suna dauka su su shiga cikin wasu kasashe wannan ba mu da matsala cikin wannan sai dai abin da muke fata kuma Allah shi kara takaita mana shi wannan yanayi da duniya ta samu kan ciki to gaskiya kan al'umma ta fuskanci matsaloli gaskiya gaskiya fi sibilai saboda in kana biya hanyar labarun duniya da abin da ya kama da wannan har yanzu ma ana cikin jin jiki magana gaskiya magana gaskiya duk yan kasuwa ba wanda bai ji jiki ba dangane da abin da ya kama da wannan su ma haka zalika marasa su ma sun tabbatar da wannan abun ya kai ga cikin su a kayayyaki alhamdulillah suna shigowa sosai a da a ba su shigowa sosai sai dai can kaɗan kadan kadan cikin kashi goma ba mamaki ya zan shadda sun zubi kuna ka shigowa eh, amma yanzu kuma da aka buɗe kuma alhamdulillah kaya suna shigowa akai akai insha Allah lamarin allobar cutar coronavirus virus ko covid-19 ko kuma covid-19 bai bar kasashe manya masu karfin tattalin arziki ba bai bar kankanan kasashe ba inda talakawa da masu abin hannunsu kowa ka taba kuka dai kake jin yanayi da cewa an rufe iyakoki yayin da aka killace waɗansu birane da mahana fita da yasa komi ya yi tsaye haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da shugaban kungiyar kwallon kafa na Olympic de Lyon na kasar Faransa Jean-Michel Olas wanda a taron majalisi na kungiyoyin kwallon kafa na teburin league 1 Conforama na kasar ta Faransa da ya wakana a farkon wannan makon da muke ciki takwarorinsa suka nemi da ya dakatar da kai gwabro mari game da neman a kuma hilin wasannin kwallon kafa na kasar Faransa bayan hukumar kwallon kafa pro ta kasar ta faransa ta dakatar da wasannin na liga konforama eh, na kasar ta faransa na wannan shekara dalilin cutar gama duniya ta mashaku ko ta coronavirus inda tun lokacin shugaban kungiyar kwallon ƙafa ta olympic de lyon ya soma nuna rashin gamsuwarsa game da wannan matakin na tsayar da wasannin kwallon ƙafa na teburin liga yan eh, konforama na faransa din inda a wannan taron na kungiyoyin liga eh, na faransa da yawa na farkon wannan makon shugaban kungiyar kwallon kafa na club din OGC Nice Jean Pierre River ya nemi wa shugaban club din na Olympic de Lyon Jean-Michel Aulas da ya dakatar da dumumuwa akan maganar komawa wasannin na Ligue 1 na Faransa kamar yadda sauran kasashen na nahiyar Turai suka koma kamar kasar Jamus da kasar Spain yayin da Ingila da Italiya ke kan hanyar komawa fagen wasannin anan. gaba shi dai jean michel olas har kara ya kai a kotun kare kukanka ta kasar faransa domin inkarin matakin da hukumar pro ta wasannin kwallon kafa ta kasar faransa ta doka na dakatar da wasannin inda kuma ya kwado ba tare da samun biyan bukata ba kungiyoyin kwallon kafa na kasar faransa din suna ganin jean michel olas din na ci gaba da yin dumuwa da kai gwamnati da sunansu alhali ba wanda ya ingiza shi ya yi haka in ji su a ƙarshen taron da suka yi a farkon wannan makon a ranar laraba dinnan ne idan allahu ya kai mu hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa union european de football za ta bayyana jadawalin yanda karshen wasannin club-club na nahiyar turai zai kammala a wannan shekara ta bana musamman a watan august idan allahu ya kai mu amma a cewar mujallar wasanni ta kasar italiya a yau dinnan cewa da la gazzetta dello sport hukumar kwallon kafa ta turai za ta hada kungiyoyi guda takwas a cikin gari guda garin kuma shine lisbon na kasar portugal ba istanbul ba na kasar turkiya wanda aka tsara a farkon wannan gasar ta bana karbi bakuncin wasan karshe saboda allobar gama duniya ta corona virus wannan tsarin na gogawar kungiyoyin da za su samu nasarar shiga wannan jadawalin sai an kammala wasannin kungiyoyi goma sha shida wanda Juventus ta kasar Italiya da Lyon ta kasar Faransa za su kara yayin da Manchester City ta Ingila da Real Madrid ta kasar Spain za su yi karin battal. Sai Bayern Munich ta Jamus da Chelsea ta Ingila yayin da Barcelona ta kasar Spain da Napoli ta kasar Italiya za su yi karon karshe na kungiyoyi goma sha shida. Haka ma wasannin kungiyoyi takwas za a yi shi ne na Champions League na club club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai a shekarar shekarar ta gabata za a yi shi a karawa guda ɗaya tilo inda za a gudanar da wasannin a la stadio da luis na club din benfica de lisbon na ƙasar portugal Suku wasannin club din europa league na turai birane hudu ne na ƙasar jamus da sun kada da düsseldorf gelsenkirchen da duisburg da kuma cologne za su karbar wasannin ƙarshe na wasar na uefa cup na wannan wannan shekara ta bana wasan da ake kira da Europa League Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 600 a babban birnin kasar China. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO, Dr. Michael Ryan, ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva. game da rashin hadarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama. A nan Amurka wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar COVID ya ninka har sau goma sha biyu tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban ƙasar mai barin gado pere Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran ƙasar. A makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaɓa ba tare da ɓata lokaci ba. ƙasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da ƙasar a wani mataki da zai ƙara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Sule da ta taya ni gabatar da shirin. Da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Ibrahim Kalmasi Raba ke cewa a huta lafiya. Wasalam.